Halin kamuwa da coronavirus na farko a ƙasar Nijar a watan Maris 2020 aka gano shi, to amma har zuwa yau mutane da dama ba su yarda ba da kasancewar wannan cutar kamar wa'anga matasan da suka gamu a cikin wata fada a nan yame zamne banci guda bakin hanya kuma suna amfani da hinjalai guda na shan shayi ko ɗaya daga cikinsu bai damu ba ko sanya kulawa da matakan kariya ga cutar coronavirus. coronavirus a cewar su coronavirus kawai wata cutar nasaru ce ina hotik. an ga sai dai nasarun nan na afirka abin da ya corona ba sai mu huce shi ba corona dai kawai gurin nasarun nan ne mu dai yanzu ana dai gai mu dai yanzu dai bata zo wajen mu domin tunasarwa coronavirus ta bayyana ne a watan nuwamba 2019 a wuhan cikin wani yankin kasar china kamun ta bazu cikin duniya baki daya a cewar daraktan babbar asibitin kiwon lafiya reference ta yamme ainihin wannan cutar hakikan an san da shi. Dr. Fumakwai Gado Amadu. Kwayar cuta ce ta dabba pangolin da aka ace akwai wasu dangin raƙuma a yankin Afirka na Sahel inda aka keɓance coronavirus daga nau'in cutar ta yanzu ta shekara ta 2019. Furin cutar ya samu sauyawa daban-daban kamar misalin cututtuka da dama irin wannan murar tsuntsaye da ke canzawa kowace shekara. Wasu na ɗauke da yardar cewar wannan cutar wata ƙirƙirowa ce da ɗan adam ya yi domin cutawa wata al'umma ta musamman. A ɓangaren bamu da wata hujja da ke nuna cewa ƙwayoyin cutar corona an ƙirƙire su ne domin musguna wa al'ummar duniya. Hujja ita ce a yau a Afirka ce ƙasashen da ba a samu mace-mace da yawa ba idan aka duba faɗin duniya. Kenan wannan tunani abu ne da ake sa a cikin kawuna fiye da zahirin gaskiya. A cewar mahukuntan kiwon lafiya zuwa ranar 19 ga watan Ogista 2021 adadin mace-mace masu alaƙa da cutar coronavirus ya jibinci mutum 196 kuma fiye da mutum miliyan 4.3 a faɗin duniya kamar yadda kiyasin cibiyar kamfanin dillancin labaru ta Faransa AFP ta rawaita.